ya hango ta yadda ya batta da safe hatta kayan da ta fita da su bata sauya ba hakan ya nuna masa ko abinci da ƙyar idan ta ci sai dai sallah kawai sai ji tausayinta kuma ya kama shi ya yi kamar ya mata magana amma ya san ko ya yi ɗin ma ba kula shi za ta yi ba don haka ya haƙuri ya wuce ɗakinsa sai ya ji gaba ɗaya ɗakin nasa ya yi masa girma tausayin rumaisa da tsananin sonta da ƙaunarta suka cika masa ransa tabbas ya san tana matukar kokari a kansa amma ya za a yi ta fahimci bukatarsa ta ya za ta gane halin da yake shiga saboda rashin ta Allah ya sani zai auri Salima ba wai don yana son ta ba sai don cike gibin da ke zama illa a rayuwarsa ran kam ya fara ɗaukar zafi muka ce har zuwa tsakar dare da bacci ya ci ƙarfinsa sannan ya haƙure ya kwanta to anan muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba rumai sakan tsananin kishi har ya haddasa mata zazzabi da ciwon kai gashi ko magani ba ta son sha fatanta ta mutu kawai ta huta saboda azabar da take ji a ranta gaba ɗaya ji ta yi ta tsani jabir ko kallonsa ba ta ƙaunar yi haka gari ya waye yara suka tafi makarantarsu tana ɗaki zazzabi kan don kansa ya sauka ga yunwa da addabe ta kamar ta mutu to jin tana neman galabaita ne ya sanya ta je falo ta ɗauko madara ta dawo ɗaki ta sha kofi biyu ta koma gado ta naɗe shi kan bawan allah da yunwa ya tashi ya san ba zai samu abin da zai ci ba kamar yadda ya saba don haka kai tsaye ya nufi kicin ɗin da kansa ya fara neman wa kansa abin da zai ci indomi da kwai ya dafa da ruwan shayi ya dawo falo yana sha yana kallon ƙofar ɗakin rumaisa fatansa bai wuce ga ta fito ba amma san babu alamunta daga ƙarshe dai baya gama shiryawa ya yi kundin bala ya nufi ɗakin nata ya matuƙa sa'a kuwa ɗakin a buɗe yake don haka ya shiga kai tsaye ya nufi ta tana kwance a gado idan tana zub da hawaye ya tsaya a kanta tsawon lokaci ya tabbata ta ji shigowar shi don hassalan ma ya yi sai ta amsa a zuciyarta ya daure ya ce rumaisa rumaisa idan bangon da ke ɗakin ya yi magana to ita ma ta yi magana ya fara kulwa ya ce wannan kishin naki halaka ne ba irin su addini ya amince a yi ba kawai daga zan yi aure sai ki tsangwami kanki idan allah ya ƙaddara ina da rabo a wani gurin kin gwammace na haifi shegu kenan ita dai ba ta ce masa ko kan ba ya kula ainun ya dinga magana ta masa banza har ya gaje finciko ta daga kwancen da take sai ta kama turje-turje kamar mai shirin hawa bori tana ihu da jefe-jefe duk abin da ta samu sai ta maka masa ya yi tsaye yana rike da wayan rigata tana ta maka masa duk abin da ya zo hannunta tana ihu tana faɗin ni ka sake ni ba na son ka na tsane ka ba na son ka jabir ko an taɓa zaman aure dole maganganun take ga masa suka hasalar da shi ya sanya hannu ya gaura mata kyakkyawan mari wanda ya nutsar da ita da riƙe gurin tana kallon sa a firgice ta ma kasa kuka mamaki ne ya cika ta yau ita jabir ke mari mutumin da ko tsawa bai taɓa yi mata ba sai dole karan abin mamakin bai wuce cilli da ya da ita ba a kan gadonta goshinta ya bugu da katakon gado har ya fashe sai a sannan ta fashe da kuka mai ciyo shi kam juyawa ya a zuce ya bar ɗakin zuciyarsa tana tafasa kamar za ta tsaga ƙirjinsa ta fito fice daga gidan ma gaba ɗaya a zuciye ya jima yana yawo a gari ko ya samu sanyi a ransa ji yake kamar ya bar garin a ranar can dabara zuwa gurin anti sakina yayan rumaisa ta faɗo masa don haka kai tsaye nufi gidan nata ya sa'a tana nan domin tana off bata je aiki ba don haka bayan ya aika mai gidanta ya ba shi dama ya shiga sun gaisa a mutunce domin tamkar kaninta yake na jini suka koma hira da kanta ta gano yana cikin damuwa ta ce ya dai aka yi ƙanina na ga kamar kana cikin damu kamar jira yake nan ya kwace duk halin da suke ciki shi da rumaisa ya sanar da ita sakina ta kama salati da sallallami tana faɗin na san rumaisa tana da kishi amma ban yi tsammanin kishin nata ya kai nan ba to kuwa za ta sani sa karya mara mutunci jabir ya ce ko za ki zo na kai ki mata nasiha ta ce a kai tafiyarka zan je a mota ta nima haka kuwa aka yi jafir yana fita ta kama shiri ta yi wa mai gidanta da ya tafi aiki waya ta sanar da shi za ta gidan romaisa sannan ta fice ta shiga gidan tana ta kwala salama shiru sai can ta hango shema'u ta fito tana faɗin a'a hajiya sakina ce sanda zuwa kina ta sallama yana sallah wallahi sanda zuwa sakina ta ce yawwa sannu shima'u mai gidan bata nan ne shima'u ta ɗan shiru domin ta fuskanci rigima ake tsakanin masu gidan amma da yake faɗan da babu ruwan ka daɗin kallo ne da shi ya sanya ta ce tana cikin ɗaki ina jin bata jin daɗi ne sakina bata koma cewa komai ba ta nufi ɗakin kai tsaye tun daga bakin kofa ta fara cin karo da kayan durmaisa ta kwalawa jabir ɗakin ya yi kace-kace da shi ta isa gefen gadon da taddarin mai saddu tana kuka ta ce iye sannu 'yan sarkin marasa kunyar kano to jin murya an ta sakina ya sanya ta ɗaga kanta da sauri sakina ta ce amma kin yi asara wallahi rumaisa kamar ke gote-gote da ke kike wannan tijarar don kawai mijinki ya ce zai ƙara aure ko ta zauna a gefen gadon tana dallawar mai sahara tana jin kamar ta rufe ta da duka don takaici Rumaisa ta yi wata ajiye zuciya muryarta har ta dashe don kuka ta ce ha ba anti sakina ke ma layan su na da baba za ki bi ya kamata ku tausaya mun kun san irin ciwon da nake ji a cikin raina ciwon banza ciwon wofi to wallahi wannan halakakken kishi kike yi rumaisa ba kishin da Allah ya halatta ba ne don kawai mijinki ya ce zai ƙara aure sai ki dinga wannan haukan to wallahi abin da kike ba kishi ba ne hasada ce kawai tsagwaranta da kyashi kuma manzon Allah ya ce mai digon hasada a ransa ko daidai da ƙwayar zara ne ba zai shiga aljanna ba daular da kike ci kike hasada wata ta zo ta ɗanɗana ko kuma taimakon rayuwar wata ta sami mijin aure kike yi wa kyashi to ki sani manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce imanin ɗayan ku bai cika har ya so wa kansa abin da ya so wa ɗan uwansa sannan shekarar ki nawa da Jabir bai ce zai ƙara aure ba sai yanzu da bukatar hakan ta taso shin kin zauna da mijinki kin tambaye shi dalilin da ya sanya yake son ƙarin aure ko halakakken kishin naki ya rufe miki ido ya hana ki duk wannan tunanin to kishin da ya halatta shine na kula da miji da tattalinsa irin wannan kishin da kike ya fi kama da a ce mijinki yana bin mata a kwararo kika kama shi tsamo tsamo shine ya dace ki irin wannan kishin amma ba don mijinki zai ƙara aure ba tun da ta fara maganar rumai sake kuka ba wai kukan nasihar take ba illa kukan ba ai mata adalci ba don haka duk abin da ake faɗa mata yana shiga ta kunnen hagu ne ya fita ta kunnen dama gani take yi kawai don sun tsane ta suke faɗa haka yanta zakina ta miƙe tana faɗin ni ba kishiyoyi biyu gare ni ba kuma duk a bayana aka auro su ba eh na haɗe zuciya na mutu ko sai ke mai kishi to ki gaggawa neman gafarar mijinki tun baki halakar da kanki ko Allah ya sanya haƙƙinsa ya kama ki ba ni kin ga tafiyata ta nufi kofa a fusace rumaisa ta kuma ba sai ihu ta fada gado tana ci gaba da kuka tabbas banda ta san hukuncin duk mutumin da ya kashe kansa da babu abin da zai hana ta cin guba ta mutu ta huta da ranta hakan nan ta ci gaba da kukanta har zuwa yamma ta daure ta fito falo amma babu maganar wanka ko wani gyara Jabir ya shigo gidan da ƙwarinsa a zatonsa zai da matar tasa ta sauko. Sai dai abin da ya bashi mamaki bai wuce ganin ta kamar kwancan hauka ba. Ta yi bicikar da ita. Wani irin takaici da baƙin ciki ya kama shi. Bai sami ko arzikin an kalle shi ba balle ya sanya ran zai sami wata kalma ta sannu da zuwa ko wata kalma mai daɗi ba. Ya kalle ta a kule, kawai sai wuce ɗakinsa ya shirya ya kuma fitowa ya ficewarsa da nufin isa gurin salima domin yana zaton zai sami farin ciki a tattare da ita idan gida ta ki ai sai a koma dawa ita kan rumaisa bata damu da ficewar da ya yi ba domin a yanzu kan san baya gabanta don haka ko kallo bai ishe ta shi kan kai tsaye wuce gidan mai karansi sai rashin sa'a mai ran bata nan ita ma saliman bata nan domin ba ta dawo daga gidan saurayinta abba ezid ba domin ya hana ta dawowar ita kuma ta biye masa suna ta raƙarƙashe wasu amma ya yi sa'a gidan a buɗe yake domin mai aikin karansi ɗin tana gidan don haka ya zauna zaman jiran salima zuciyarsa ta kuma zafi yana tunanin ina ta tafi ita kuma gaba ɗaya kishi ya cika shi salima kam sun iso da saurayinta suna ta dariyarsu sai ta hango motar jabir kofar gidan gabanta ya yanke ya faɗi da ƙyar ta samu ta lallaɓa abba ezer ya tafi a ce wasu a kan me za ta wani gigi ce daga ganin motar saurayinta ta dai samu ta lallaɓa shi da ƙyar ya tafi ta fito daga cikin motar rike da kayan shopping da ezer ɗin ya sai mata gabanta yana dukan uku uku tana ta addu'ar allah ya sanya bai leko ba Ta tura ƙofa ta shiga da sallama jabire wega ya yi mata wani kallo na tuhuma wanda ya faɗar mata daga ba gabanta ya yanke ainun ya faɗi amma ta dake ta ƙaƙaro murmushi tana faɗin soja na yaushe ka zo wallahi da hanna ya fushi tun ɗazu nake kiran wayar ka ka kai ni na yo shopping kayan kwalliya na duk sun ƙare na tadda duk wayoyinka a kulle sai a daidaita sahu na hau ta kai ni sai kalli hannunta sai ga kaya don haka ya ɗansa kiransa ya yi da abin ta ce din ya kalle ta sosai ya ce akwai abinci a gidan naku yabba wani irin daɗi ya cika ta ta ce abinci bari na samar maka mai sauƙin dahuwa yanzu shi yasa dun na ganka a wani birkice tana fi kicin da sauri ranta ya cika da farin ciki domin takule ya sami gagarumin saɓani da matarsa tun da har ya nemi abinci a gurinta. cikin minti talatin ta haɗa masa abinci mai sauki da yake akwai komai a gidan ta kawo masa har ba shi a baki tana kwasarsa da hira cikin ƙanƙanar lokaci ya manta da ɓacin ran da yake ciki wanda rumaisa ta haddasa masa a nan gurin ta da ya sha shance rumaisa kuwa tana zaune a falo ta haɗa kai da gwiwa tana saƙawa da kwancewa sai ta ji sallama sai ta ɗago kai don ganin mai sallamar ta so ta gane fuskar amma ta manta inda ta santa amma duk da haka ta yi mata sannu da zuwa ta bata gurin zama mai rukaransi ta sami guri ta zauna tana karewa falon kallo tabbas ta yadda jabir ya yi kuɗi na gaske irin wannan daula haka dole ma ta yi duk yadda za ta yi ta dakushe wa salima shigowa wannan haɗaɗɗen gida rumaisa ta kawo mata kunu da kofi ta ajiye mata mai da ta ɗauka ta fara sha sannan ta kalli rumaisa kin gane ni kuwa rumaisa ta yi ɗan jim sannan ta ce kamar dai na san fuskarki amma na kasa tuno inda na san ki sai mairo ta yi dariya ta ce kin tuno mairo ta gidan malam wacce ta yi ciki babanta ya kore ta Rumaisa ta ce, "Au, ke ce, sai yanzu na tuno ki lallai." Gaba ɗaya sai ta haɗa tana tunanin to me ya kawo mai gidanta kuma. Mai ran ta kula da haka don haka ta ce, "Abin da ya kawo ni gidanki wani taimako ne na zo zan miki, amma ba na fatan suna na ya fito a ciki." Mamaki ya kama Rumaisa, mai mairo za ta gaya mata da zai amfane ta. Amma sai ta ce ina jin ki sai ta ce kin san da maganar mijinki zai auri wata Salima Rumaisa ta miƙe a firgice ta ce ni kuwa na san da maganar shin kin santa ne Mairo sai ta yi dariya ta ce ni kuwa na san Salima domin ƙawata ce ko san da ta kaso mahaifinta wanda ya fara lalata da ita gidana ta yada zango kafin likafa karuwancinta ta ci gaba ta bariki rumaisa ta kuma dafi kirji gami da wani idanuwa waje kamar wacce ta ga maciji ta ce na shiga uku yanzu daman karuwa ce yake son kwaso mana kara da kiyashi duk matan da ke garin nan ba su yi masa ba sai karuwa tabbas wannan ba abu ne mai yiwuwa ba samiru ta miƙe tsaye tana gyara ɗan gyalen da ke jikinta a to sai dai ina fatan kada sunana ya fito cikin waɗanda zaki kafa shaida domin komai zai iya faruwa da ni don kada ki cutu ya sanya na taimake ki na sanar da ki. Na gode, ba sai kin roƙe ni ba kin cancanci na saya sunanki Mairo, na gode matuƙa. Mairo ta nufi ƙofa cike da matuƙar farin ciki ta cimma muradinta a ɓangare na farko ta san abun mawuyaci ne iyayensa da matarsa su yadda da wannan auren. Rumaisa ta faɗa kujera ta dafe kai zuciya tana matuƙar suya da ƙuna wace irin masifa ce wannan. a ce jabiru ya rasa mata aure sai karuwa kuma wace uban tamani ya fara lalata da ita ta kashe shi wace irin zuri'a yake fatan samu a tattare da ita tabbas idan hakan ta kasance jabir ya cuce ta duniya da lahira ya cutar da 'ya'yan da ke tsakaninsu sai ta ji da ma ba ta taɓa ganin jabir ba balle a ce ta haɗa wata alaƙa da shi a wannan karan kamu kukan ma kasawa ta yi ta kama sintiri a cikin falon nata kamar mai yin fareti muradinta bai wuce jabir ya dawo gida ai wacce za a yi ba domin ta tabbatar ta gama zama da shi har abada to shi kama ga jabir bai san wainar da ake towayawa a gidansa ba yana gurin salimarsa suna sha'aninsu sai dare ya samu ya kubce ya iso gidan shi a gaje tibis Sanda ya shigo falon ya tada shi kamar yadda ya saba ganinsa a cikin 'yan kwanakin nan. Shiru babu kowa babu motsin kowa ya ɗaga kai ya kalli agogon da ke sakale a jikin bango sai ga goma da 'yan mintuna. Kai tsaye nufi sa don yin wanka ya kwanta domin ya san 'yar mulkin nasa ko ya je ma rigima ce sabuwa zai tsokano. Sai dai me, sanda yake tsaka da cire kayansa ta bango kofar ɗakin ta shigo babu ko sallama. abin da ya tilasta masa ɗaga kansa da sauri ya kalli bakin ƙofar da tsananin mamaki domin ya san rabonta da shigowa ɗakinsa tun kafin ya sanar da ita maganar salima ya kura mata ido gani yadda take haki kamar wacce ta haɗe kota amma ba ce mata komai ba yana jiran jin da wacce ta zo ta yi masa wani kallo na tuhuma ta ce jabir na zo jin dalilin ka na neman auren karuwa sai daga kai ya kalle ta da sauri cike da wani mamakin da ya zarce na farkon domin bai taɓa zaton za ta iya gano wace ce salima ba amma da yake namijin duniya ne sai ya ɓoye razana da ya yi ya murmushi ya ce au wani zaben salon kishin ne kuma kika bullo da shiru maisa to ya kamata ki sassautawa zuciyarki Kada ka yi ƙoƙarin yaudara ta kamar yadda ka jima kana yaudarar kanka. A yau na san wace ce Salima, karuwa ce wace mahaifinta ne ya fara lalata da ita da ƙarshe ta zamo ajalinsa. Wannan ce Salima da kake shirin aura? Gaba ɗaya jikin ya sanyi. ya tabbatar rumaisa ta san kowace ce salima ba shi da sauran wata hanya da zai iya layance mata don haka murmushin ya kuma yi yana ƙoƙarin nema wa kansa ƙarfin zuciya da ƙarfin gwiwar da zai iya ja da wannan sabon rikicin nata. E, duk abin da kika lissafo haka ne, amma ina fatan ɗan rahoton naki ya gaya miki wace ce ita kafin ta zama hakan ko? Da yi dariyacin nasara, domin ta tabbatar bashi shi da saurayi mata musu. ta ce ko bai gaya min wace ce ita ba nasabarta ta kazanta mutumin da ya kashe mahaifin da ya kawo shi duniya zai iya aikata komai a yau na kuma rena wayonka na tabbatar duniya ke maka kiɗan gangi a tsakiyar kanka ko kunya baka ji ba ka ce zaka auri karuwar jabir wace irin giya ce ka fara sha mai birkita tunani haka da wuri ya daka mata tsawa a ganinsa na lallai sai ya riƙe kambunsa na 'yan maza yana mazurai ya ce ki dinka tauna duk maganar ta fito daga bakinki kafin ki furta ta a gare ni ki sani miji nake a gare ki kuma gaba nake da ke idan ban ci daraja komai ba zan ci daraja shi kansa auren da duka kafa tana murje ta tuni girman da daraja suka zube na sanya kafa na take su ka sani baka isa ka auro karuwa ka hada ta da ni ba sai dai ka zaɓi ɗaya wallahi ya fara hawa sama amma dai yana ci gaba da lallashin zuciyarsa domin ko babu komai a wannan karan tana da 'yar burbushin gaskiya don haka bai yadda fashinsa ya fara bayyana ba ya ce rumaisa auren salima babban jihadi ne da za mu iya samun lada ya kamata ki nutsu ki fidda masifaffen kishin da ke damunki daga zuciyarki kamar wanda ya yarfa mata ruwan batir haka ta ji a ranta ya ci gaba da tafasa wato ba shi da niyyar karya kenan hakan ya sanya ta ji kamar ta shaƙe shi ta huta cikin zubar da kwalla ta ce wallahi ta tallahi jabir ba zan yadda ka lissafa ni a matanka biyu da karuwa ba za ka iya aurenta har ka ƙara da mata uku ma amma zamana da kai ya zo ƙarshe har abada idan kai baka gudun abin kunya da zai je ya zo ni ina gudunsa zama ne da kai ya ƙare jabir ban son ka ko kaɗan ko kallon fuska ka bana ƙaunayi sauwaƙe min aurenka shine zai zama abu mafi sauƙi a gare ka domin ban shirya mutuwa da cuta mai karya garkuwar jiki ba wacce ita ce ƙarshen karuwar da kake shirin aure don haka daga nan zuwa safiya ina jiran takardata ta sallama aure na da kai wallahi ya ƙare idan har akwai ƙudurin auren salima a tattare da kai da juya da fice daga ɗakin tana ci gaba da goge idanta yana zub da hawaye To tabbas maganganunta sun shige shi amma ya tabbatar ba zai iya janye batun auren Salima ba. Ya fi kowa sanin halin Rumaitsa daga sanda ta huce komai zai wuce. Ya kuma yanke shawarar zai je a yi wa Salima gwajin cuta mai karya garkuwar jiki domin ya tabbatar da lafiyarta. Wannan ita ce shawara guda ɗaya da zai iya da duk ɗimbin maganganunta, amma zancen rabuwa ma a yi sambata ba. hakan nan kowane bacci ba cikin jin daɗin rai ba sai dai shi tuni ya shirya abin yi don haka da sassafe ya hau shirinsa karfe bakwai da mintuna ya bar gidan ya aje mata duk wani saƙo da ya saba aje mata bisa talabijin da ke falo ya fice lokacin ta farka ta ga abin da ya aikata mata sai ta fashe da kuka domin ta tabbatar guduwa yi sai dai idan ya san wata bai san wata ba ko zai shekara ɗari tana nan tana jiran sai ya zo ya sauwaƙe mata aurensa banda tana tsoron zuwa gida ba tare da takardar saki mahaifinta ya rarako ta ba ai da yau za ta tattara kayanta ta bar gidan ta huta To masu a nan za mu kwana a cikin karanta wannan littafin Rumaisa da Fauziya di Suleiman ta wallafa a cikin shirinmu na rai dangin goro. Sai mun ji sakonnin